masu sauraron mu barka da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau shida ga watan Mayu na shekarar 2022. Filin na nishadi ne. ke masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakuwar mawaƙiya filin nishaɗin namu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓacin lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakuwar da ta gayyato mana. To bakoncin wa muka samu yau. Kairat Abdullahi. <laughs> To Kairat um, mawaƙiya ce ke. Hmm. A waƙar wacce kike yi hip hop kike yi koko nana kafin dai ma mu shiga ga hirar ki dan ba mu labarin ki a takaice. Sunana Kairat Abdullahi. Um, ni mazauniyar garin kaduna ce kuma an haife ni a garin kaduna na taso na yi primary school da secondary school duka na a garin kaduna na yi home nursing course to kafin nan kuma sai na tsandama a harkar waka. Ke nas ciki ne. Ikon Allah. Me gamin nos da kuma harka ta waka? Eh to kafin in gama karatun ne lokacin ina final year dina ne na fara waka. Yanzu kina aikin jinyan koko ba yi. Ina <laughs> dan aji. Kin aji? Sosai. Amma dai ina dan ma'yan mm. gida. Da kika zaɓi cewa ke waka zaki, yaya gida suka ɗauki wannan batu? eh gaskiya farko dai basu ji daɗi ba amma daga baya da suka fahimci abun shikenan na ta ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ina kai su studio su ga me ake yi kuma da suka fahimci abun kawai sai suka haƙura suka ce Allah ya bada sa'a. Eh to kin eh, eh, da suka yi na farko menene hujjojinsu cewar kina nos don me zaki bar aiki na nos Gaskiya kam saboda me zan bari kuma yanda ake daukar abun yanda ake ɗaukan 'yan mawaƙa ko 'yan fim Uh, especially irin akwai yanayin mutane waɗanda ba su taɓa ganin ba su taɓa zuwa irin har zuwa studio sun ga me ake yi ba amma suna zuwa su karar da abubuwan da ba shi ba ne to hakan ne yasa su kuma suka ji gaskiya ba za su iya bari na ba. Shekaru nawa kenan da kika fara waka? Tun 2013 nake waka. Kin jima kenan kina yi? Mm, gaskiya kan. To da wacce aka fara? Eh to wacce na fara gaskiya ba zan iya tunawa. <laughs> To a da wacce aka san ki? Ah, akwai wata waka da ta fim din Mansur. Mm. abin da yake raina da shi aka fara sani na amma na yi waƙoƙi kafin na yi sirariya su kyautar su gasu dai waƙoƙi da yawa kafin abin da yake raina To rera mana mace. Abin da yake raina zana fatar wuce ta kai ci. Soyayya ke damuna zana fada ba zan ɓoye ba. Wani waka fim ne ko? Eh, na fim ɗan Mansur. Eh. To um, wace ce bakan damiyarki? Hmm, ba zan iya cewa ga bakan damiyar, ni ina da bakan mai da yawa. Mm. To wace ce yanzu <laughs> take ki a yanzu? wacce take ci a yanzu waka ta ce wata sabuwar waka ta da dai shakuwa mm. ita ce take ci a yanzu ya take ita kuma shakuwa daga murmushi ne ake ganewa so ya shiga can zuciya shakuwa take sa ya sai koyi duka rai kwai buri ita kuma wani waka raka mai ce ce mm. waka ce idan ka saurara za ka tsinci waka ce ta soyayya amma za ka tsinci kalamai masu ma'ana da amfani a ciki. Wanda waƙoƙin soyayya kikan ɗauki wasu batutuwa? Gaskiya ina waƙoƙin aure, ina waƙoƙin siyasa, ina waƙoƙin bade. Wanda irin wannan aidin na kasuwanci ne. Mm. Misali, akwai ai matsaloli da yawa, akwai yawan mace-macen aure, akwai har eh, matsalolin ƙwaya da sauransu. Kikan taɓa waɗannan batutuwa? Nakan taɓawa gaskiya. wanne misali a cikin waɗannan batutuwa wanne kika taɓa yi wa waka eh to muna yin waƙoƙin irin a daina shaye-shaye ko kuma matasa su farga su nemi sana'an dogaro da kai su rika su daina bin 'yan bangar siyasa suna kashe rayuka irin haka muna wannan waƙoƙin. To a rera mana a cikin irin waɗannan cikin. Ah. Shin me yasa kuke yin faɗa ne da junanku har kuke jikkata wa kanku wayo wayo. To ya cike mana ƙaurin waƙan baki a rera da ɗan tsayi. <laughs> To kin gaya min ƙalubale da kika fuskanta a gida da abokan mu'amala kuma fa da kika ce kin aje aikin nas waka zaki ya me suka ce miki eh to gaskiya dai farko ai ba su sani ba daga baya dai suka yi ta jin rashin jin daɗin su dai akan abun sai dai idan mutum ya ce ai me yasa kika ajiye waka kaza kaza kaza sai in ce yi haƙuri kawai haƙuri nake bada zan dawo haka kike ce musu mm. wani irin alfanu kika samu a harkar ta waka gaskiya alhamdulillah kana yi ma um, jama'a su san kana yi to alhamdulillah akwai wa'inda da yawa da dama sun daɗe suna yi kuma ba wai iyawa ne ba su yi ba ba wai murya ba ne ba su da shi kawai dai allah ne bai sa duniya za ta san suna yi ba to alhamdulillah na gode allah ta harka ta waka kin taba fuskantar kai misali ko kin je yin performance ko kin yi wata waka ki shiga cikin halin ha'ula'i ki shiga cikin takura mm, gaskiya wannan ban dai taba samu ba gaskiya na je performance sai dai kawai wani lokacin za ka iya zuwa taro ka ga manya kuma wanda ba za ka iya irin kai wani abubuwa ba kar a ce ka yi um, ko rashin da'a ko waye to irin wannan dama idan ka je taro wa'inda ka san eh, elders ne sai dai kawai ka yi yadda dai ba za su ce ba za su yi ah, alatar da yawa ba za su kushe ba saboda ma ko dan mutuncin mutum ma hmm. ai ba zai je performance ka je a misali ni mace ina zuwa ina yin abin da zan zubar da mutunci misali kamar me kenan kina nufin rawa ko me yauwa akwai irin rawan da normal za ka ɗan yi rawa dan rangaji haka akwai kuma wanda irin akwai kuma ai rawa ce ta zubar da mutunci to irin wannan ai ba za ka yi kina rawa ne eh, kin da performance eh to in ya kama za ka dan yi za ka dan rarrausaya ka dan nishadanta a cikin mawaka wane ne yake baki sha'awa wanda misali kafin ki fara har kike zaton zaki koyi da shi ko ita mm, a cikin mawaka gaskiya ni mawaka na wayanda suka sa ni na fara waka ba wanda suka sa ki ba waɗanda kike sha'awa ba lalle wanda ya sa ki ya zama wanda kike sha'awa ba gaskiya ne amma ni gaskiya da bana Allah ne kaddara zan yi wakar Hausa. Amma ba ki sha'awa na tambaye ki ba wai. Wa yake bani eh, sha'awa? Eh wane ne misali kike kalla wane yana ban sha'awa um, ko in yi irin salon waƙarsa misali kafin ki fara ko har yanzu kina sha'awarsa kuma ba za kila za ki so ki yi waka da shi ko da ita gaskiya suna indiya <laughs> indiyawa ne eh. suwaye to akwai uh, shirya goshal akwai falak munchal akwai arjit akwai arman duk suna burge ni sosai <laughs> eh to ina yawan bibiyar abubuwansu gaskiya shi yasa sai sa na ji kaman karin makina yi kaman irin na <laughs> wannan baki a hip hop kenan eh duk in ya kama ina yi gaskiya saboda akwai wata waka ma da muka yi da dabo wanda mutane ma sun yi mamaki sosai da suka gani duk ina yi in ya kama zan yi na irin hip hop R&B ba mm. to in ya kama kuma zan yi na da muka saba to in na hip hop din da kika taɓa yi oh R&B mm. in a tino our oh, feel ranakun da ba ka nan sai hawaye ke ta zuba a tunani na shi kenan cikin dare ba na barci da rana ba na cin abinci wayo ni wayo ya zanyi a zuciya ban jin sanyi a ko ina na je gida waje tunani na kai ne ai komai za a ce ni na wuce wuce ni na dace i don't wanna lose you no more i did it once ban ji daɗi ba wannan ita ma ta soyayya ce sosai ita kuma ya labarin ta yake mm, kamar ah, a ce kina tare da kana tare da masoyinka ne to yayi maka nisa to kafin yi maka nisa sai kake gani kaman ba shi da amfani ko kuma irin kana dan mashi abubuwan da irin bai dace ba to lokacin da ya nisa kuma baka jin luriyarsa baka ganinsa ballantana ka ji a wannan to sai ka ga sai ka farga sai ka farga to sai ka zo kana da ka sani to ya dawo za a yi ne ya dawo yana labarai <laughs> yana dawo <laughs> yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. To, kin ce bakan da munki na da yawa. Sosai. Wanne kika fi so a rankin ki rera mana shi? Ko shine masar din da kika yi? Mm, ai kullum ana kan waƙoƙi. Mm. Kuma zai irin ban sani ba ko nan gaba zan yi bakan da da tafi wa'annan bakan da man da yawa da wani aka fara aka fara kika yi shura gaskiya da abin da yake raina na fara eh, eh sai rariya sai wannan sai ciwon idanuna eh, rariyan ji. a haku da dama kai na ka dubi na faɗa wa iyaye kai ne zaɓi littafin so cike babi babi sunan kai na cike fannin hobi kowa ka gani a cikin littafin galibi dole ku mulki ko ka sarautar soyayya wannan na fim rariya ne eh kin fi yi wa 'yan fina-finai waka ne eh gaskiya dama ni na taso muna waƙoƙi da umar m sharif da dai sauransu su abdul diwan da sauran dai mawaƙa da yawa to shi yasa za a fi jin a waƙoƙin fina-finai ki taɓa fitowa a wani fim mm, na taɓa fitowa a wani fim guda ɗaya sunan shi ribar duniya gaskiya in ban da wannan ban taɓa fitowa a wani fim ba kuma ban ƙara yi ba a ma kika fito kenan supporting actress supporting actress eh. to shi wannan da zaki yi a gida me aka ce hmm, gaskiya ba su ji daɗi da na ce zan yi fim ba amma kuma daga baya da na gaya musu ba ni ba ce jarumar kawai zan fito ne a fim ɗin ina ba ta shawarwari na kar ta yi abu kaza ta yi abu kaza ni dai ina dai ba ta goyon bayan akan abubuwan kirki ne ba na katabi ya mazuciyar kina sha'awar ki da fitowa a wani fim din a'a gaskiya me yasa ba ki sha'awa saboda gaskiya waka kawai ta ishe ni kullum baka da time daga gida sai studio kafin ma ka samu ma ka je wani guri wanda eh, abu ne zai tashi na family issue ko kuma za ka je kasuwa ko salon wannan sai ka yi da gaske waka na cin lokaci ne gaskiya yana cin lokaci sosai kenan ke ki kullum komar ki kina kama kifi <laughs> gaskiya kama. to me me burin ki ina kike son ki ga kanki a nan da dan kankanin lokaci mm, gaskiya buri na da nan da dan kankanin lokaci a ce Allah ya bani ah, mijin aure na kirki wanda za mu yi zaman lafiya Idan kika yi aure za ki ci gaba da waka? Mm, to, ban dai sani ba gaskiya saboda kana naka Allah ya gama tsara maka wannan wannan ba wannan burin nake tambayan ki ba buri a har a sana'ar da kike yi buri na a ce in zama worldwide gabaki daya ki zama worldwide ne ira ya zama ko ina ko ina duk duniya an san ina yi da india china ina ne ina ne da harshen hausa ko ko da harshen hausa to mawaka da dama sukan musamman na arewacin najeriya suna korafin tallafi ba sa samun tallafi walau daga gwamnati ko daga al'umma ya naki labarin yake mm, gaskiya ni dai ban san ko ana samu ba ko ba a samu saboda eh, wa'in sun suka samu ma ba za ka sani ba za su je taba ba a ah, ni dai ban taba nema ba saboda akwai wayanda ai sun san a misali sun san dai kana yi ya kamata kuma akwai wayanda sun san suna neman tallafi ba ba ne ba in ka je ka nema ba lalle ba ne ka samu amma dai in Allah da dai za a kara za a dai nema tallafin ana dama da ku mawaka sosai alhamdulillah gwamnati da al'umma suna dama da ku a ba dai gwamnati ba mm. <laughs> al'umma mm. to me zaki ce wa masoya ina ce ina yi wa masoya godiya da fatan alkhairi allah ya ƙara zumunci da ƙauna ina godiya sosai ok makan yi wa mawaƙi tsiye mu ce wa ya yi wa voa bai mana baici ko ya mana amshi ko ya sha kayi duk wanda mutum ya zaɓa tsiye ne to to sai dai in sha kayi kuwa To ba sauraro kun ji sai dai ta sha kayi kuma ita ce ta farko da ta taba shan kayi tun da muka fara wannan abu. Kusan shekara fin biyar. mu daga kaduna binta ibrahim da bakon da ta gayyato mana a filin kwalamar kwalamarmu. bisa barkan mu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke yau muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum mu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai tumbi eh, mai haske akwai kuma mai duhu to ka eh, kaura cewa mai duhu na kade ka dauki mai hasken shin an ah, da ma ta farko an ce miyan nan farace eh farace to ana bukatan mai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi e eh, ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shi kifin na farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana na dan mai dan duhu duhu na mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. ba. to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsana shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin nama wato ya salala naman ya dan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin namu. maimakon idan ka anta ya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne mm. shi kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka Gracias. sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kisan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai yana da bawo kuma ana a cire bawon amma a wannan eh. karan a cire har eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma eh. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi ya fito eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ya eh, ce ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai burbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yadda dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage eh, to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda mu komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa mai shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, zai yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ka mm. dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. <laughs> dama kin ce miyan na kudanci ne ko kuma na abu to amma Eh, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato a daddawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamuri yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a jikin shi suke saka ɗan kankani haka za ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su ƙulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawansu to in za dai ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami eh. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ka ga gaba ɗaya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da jita na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma julie lathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.